da sauraronmu ta wannan kafa mu mai albarka assalamu alaikum wa rahmatullah za ku ga mun rubuta jan hankali ga al'umma ina so zan yi tsokaci ne dangane da wani bidiyo da na gani dangane da hutubar da na gabatar a wannan sati da ya wuce ranar juma'a wanda muka kawo shawarwari guda hudu ga al'ummar musulmi na najeriya dangane da halin da wannan ƙasa take ciki mun yi magana akan mutane su ainihin wato kaɗai ta Allah da bauta sannan mutane su ainihin wato bauta wa Allah ɗin shi kaɗai sannan kuma su tuba zuwa ga Allah sannan kuma su ci gaba da addu'a wa ƙasarsu to a inda shi kuma mai girma mai daraja shugaban ƙasa muka ba shi shawara dangane da kalma da ya fito ya yi na kan cewa a idan 'yan najeriya idan ya sauka daga mulki za su zo su yi nadama dangane da abin da ya shafi wannan mulki nasa a inda muka ce kamata yi ya janye wannan magana ma'ana kar ya faɗe ta in kuma an riga an faɗe ta to gaskiya a kiyayi faɗin irin wannan magana saboda daidai lokacin da ƙasar take cikin rigingimu irin wannan to kamata ya kalmomin su zamanto na bada haƙuri da lallashi wa talaka har ya fahimci cewa lallai ana iyakacin ƙoƙari wajen fitar da shi daga cikin ƙangin da yake ciki to ɗazun nan sai na ga wasu sun gutsuri wannan bidiyo iyakacin inda ne waɗannan maganganu kuma sun yi wani headline cewa mun yi wa buhari kata kata a kan cewa kalmarsa na cewa idan ya bar mulki za a yi nadamar mulkinsa to mu dai ba mu yi wannan furuci ba kamar yadda wasu suka ɗauko abin suka saka shi a haka galibi za mu yi magana sai wasu mutanen banza su ɗauke ta su yi amfani da ita wajen su cimma wasu bukatunsu da wasu muradunsu wallahi tallahi ba ma yi wa kowa aiki sai allah subhanahu wa ta'ala sai kuma neman lada da rahamar ubangiji amma wanda suke ɗaukar irin waɗannan maganganu suke amfani da su wajen su abin nan yana da kyau al'umma ta gane cewa mu ba dan irin waɗannan maganganun muke yi ba ko ba dan haka muke yin su ba so saboda haka kada wani ya ainihin wato sake jin cewa wannan abin da muka yi saboda wannan manufa ne ko saboda wata manufa ne babu wata manufa sai gyara kuma idan aka bibi previous hotubobinmu da maganganunmu dangane da al'amura da suka shafi harkar shugabancin ƙasar nan da harkar zamantakewar ƙasar nan kowa zai iya mana adalci idan dai adali ne cewa ga dalilanmu kuma ga abubuwan da muke yi wa ƙasar fatan alheri kwarai da gaske to saboda haka muna jan hankalin duk masu sauraronmu da masu bibiyar mu su daina ɗaukar irin waɗannan a matsayin wato maganganu da za su iya su don su cimma wata manufarsu ko su cimma wani al'amarinsu. muna addu'a Allah maɗaukakin sarki ya kawo mana lafiya da zama lafiya a wannan ƙasa tamu ya kuma sa mu gama da wannan duniya lafiya ya kuma gyara mana matsalolin tsaro da matsalolin talauci da fatara da yunwa da hali da al'umma ta shiga na tashin hankali Allah maɗaukakin sarki ya kawo mana saukin sa wannan shirya ta takaita tsokaci da zan yi kuma wannan bidiyon muna so a yaya ta ta ko'ina ina don jama'a su san cewa ba ma tare da wancan gutsirewa da aka yi aka kawo maganganunmu domin a yi amfani da su wajen cimma wasu manufofi na wasu mutane daban wanda ba manufa ta addini ko kuma ta gyara da kuma saita al'umma ba wannan shine a takaice muna addu'a Allah ya sa mu gama da duniya lafiya Allah ya mana muwafaka wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh